danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Iya kan zan ɗauko ɗaya musulmi suna tallan magi garin da about allaka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ɗabi'un da muke kenan kuma mu ƙara kima da mana haɗin Allah kawo mana sauƙi wala ma kun rena Allah fa ya kawo muku sauƙi wala sauƙi zai kawo muku illa da januwari ya kama a mai da mai hetun naira dubu to wannan sarki wada min sarkin da Allah zai kawo mu kana gani fa kana kana kana kuna gani fa ko akan abubuwan da ka faruwa ga sunan shekaran jawa na Kano cewa wallahi akwai Allah dai Allah bai da adalci wai kan shari'a wai kan shari'a gwamnatin Kano wai kun san mutanen Kano ni sai da bayan gano ashe da yawan mutanen Kano ashe dukkan ku sai halaka su wallahi babu ɗan siyasar da yawa al'umma ta'addanci na haraba su da addinin su a duniya kamakon kasu wallahi kuma wallahi ba za ku gane ba sai mutu an ta hisabi lahira ya halaka al'umma gaba ɗaya babu malami mai addini mai daraja in dai ba shi in ba shi ya kai ba babu basarake mai daraja in ba shi ya kai ba ba ɗan kasuwa mai daraja in ba shi ya kai ba ba ɗan siyasa mai daraja in ba shi ya kai ba shi kaɗai Allah ga Allah da duk baka yi ne wallahi mutane na kwanku suna sawo ka gaba su yi taimaka kaskanci in yana da rubun tuba Allah ya shirya da shi in baya da Allah shi hada shi da kushin mai kalmasa Allah don san wannan naka ne ko menjo general eh bola ahmed tinubu major general bola ahmed tinubu duk wani dan siyasa da akan garare najeriya mai sun yawo halshe mu allah ka ba tinubu sa a shi mai karyan masa duk wanda ya jiya da shi yanzu kahin shi ƙarin mulki ne na shekarun ga yana son shi wa gwamnati ta angulukan zabo Allah shi fara kalli kai ne ka shi shi kare shi kowane na kuma kowane party ya kai NPDP ya kai NPP ya kai NY ya kai kuma wallahi tunan babar ɗan faɗa ma gaskiya tun zamanin sabon manzon Allah su shugaba baya daukar reni don ka aka mu cewa ai in kawawa ne adawa ta billahi ladin in kana shugaba ka bari an kare na ka bane ya cika take mutun ka hurci ko shugaba wa gwamnati da wannan shine tun zamanin sahabbai ba yau an kawara ba in wani yace ƙarya ta nika wallahi ni sai na karanta mai dalilai in wada mai sahabbai wasu ukure ni ba shugaba bai yiwa ya kwanta kawai dai aka mai iskanci a yanzu ya riga zama shugaba dole a mai biyayya dole a mai addu'a a abin dole ku mai biyayya shugaba bai daukar reni in mutun ya take ka kana shugaban kasa kare mai waya ba wai shugaban kasa ba manzon Allah ce in kun kawo mutum baya a wani toje ya rishi ku kashe shi annabi ya ce in an kawo wani shugaba mu baya ya zamu wani ya toye jayayya da shi a kashe shi wallahi ku sani wasa da shugabanci ba dole ayoyin shugaba kaza kaza kaza ya riga ya zama yanzu kuma ma Allah ba ku kuma kai shi ba so na kai shi in ba ku ba ah yazo ya aka ce ba na kware na ba sanda mun kai shi ba na kware na ba kafin ya zama na aiko kun ka ce wallahi mutumin kirki na yana da imani yana da mutunci ya san kai ne al'umma ta yana so ne to kuma yanzu kai ka ce ma na kware na ba in yadda Ah, wallahi wallahi magana banza ta mu wallahi yanzu kam 100% muke tare da shi wanda bai sani bai sani wallahi 100% muke tare da shi ya riga zama shugaba kuma dole in yi mai addu'a yanzu dole kuma kai ma ko kai ko kakkai wallahi in baka baka ci waya shugaba ne dole kai mai wannan magana gaskiya kenan nake faɗa muku kuma wallahi haka nan sahabbai sun hakarantar da tabi'in da tabi'in tabi'ina ko yaki aka mutu ya zama shugaba ko ya hankuri ku bi shi magana adawa an kare adawa to hakan ga Atiku inda daga sai gaskiya kai yan Najeriya haka so ka dawo kai mubaya'a ta na lahiya in baka yan mubaya'a da Allah ka hujji ka ban Najeriya ka ta wani wuri magana wai aka mai dawo nan ga aka mai shugaban kasa an gudu da kan zabu ba a yi haka nan in kuma ka taka shi shi ma babu lahiya take ka babu lahiya take ka magana wai a ce wai a wai adawa ta kai da kai ba magana adawa ko taba shugaban kasa ya taba shi in gwamnati na ya cire gwamnan nan ɗaya akwai shari'a kotu ya sa kotu an shi mai ko haɗa muku zalunci na ku bincika ku ji a gwamnoni an ka cire zamanin sahabbai ku yi ta ku yi bincike gwamna nawa an ka cire zamanin sahabbai in kun ka ce mana magana musulunci ta mu ce yanzu kuma kun ka mana magana muslim muslim tana nan gare mu yanzu muna nan duk kasusuwan ku na nan su masu wa'azi gwamna nawa ya take sabai an ka jaye shi an haka sabu wannan tana ku wallahi ko gwamna ta taba ka indai akwai sauran sufirin kwacce ta kare shi da can a jaye ma shi a kawo sabo kaji mai ma biyayya a gwamnati lafiya lau a jaha ba a shugabanci amirul am kowa biya ya kai na ƙarshe la ta tsarul mar'atu ta kharajat min baitiha mace in ta yi kwalliya da gidanta ba ta sanya turare haramun na mace ta sanya ta yi wanka ta sa turare jama'a ko ta shafa mai kanshi mai kama da turare haram giya gidan limami rawat tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun an abi musa al-ash'ari abi musa al-ashari Allah kara masa yadda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fa hiya zaniyatun wa kullu aynin zaniyatun manzon Allah ce ayyu mamra'atin duk macin da ka sani ba a ba a kebance kowace iri ba kun gane ko duk macin da ka sani cikin matan duniya ista'tarat ta sanya turare ta yi kwalliya ta ci kwalliya ta sa turare famarat ala qaumin sai ta biyo cikin maza liyajidu riha don su ji kanshin ta annabi yace fa hiya zaniyatu hukuncin ta guda da mazinaciya kun gane ko kuma Allah wannan hadisin sun hadisin suna da hatta da al-Imam Abu Hurairah ya rawaito hadisin karanta sunan Tirmidhi akwai wannan hadisan mace in ta yi wanka ta sa turare ta hita to in ta dawo gida ta yi wankan janaba ta yi wankan mi ta yi wankan janaba wala ko baki ba janaba nan nana in baki ta nan duniya ba lahira ne miki da ruwan zahi kuma maganar manzon Allah ta kuma ta inganta duk wanda ya da hadisi duk macin da ta sa turare ta fita manzon Allah ce in dai ba ligata to ta yi wankan janaba in ta dawo gida akwai matsala ko babu tsakaninku da Allah yanzu in ka tara mace ɗari turare mai kanshi don maza su jiya turare mai kanshi na maza don maza su jiya tassa shi matan mu kashi 100 kashi nawa ba su turare kuma wallahi yanzu ga manzon Allah in yadda faɗi ba su yadda da yawan su annabin ma Allah ya sake mai sai wallahi ba su yadda bai wani mai wa'azi ya wadi ba kawai yana da ce ai wannan ƙarya ce to ta rage ga mai shiga rijiya mace da ta san ta sa ta yi wankan janaba ta roki Allah gafara can baya amma da yau tana cikin haɗari annabi ya ce kuma wa kullu ainin zaniyatan ai duk kowace da kwa gani tana zina jama'a ta sanyi turare ta biyo cikin jama'a ba mu kallatawa to mun yi zina duk ijiyar ta kallace matar da matar ta ba za a bata hukuncin zina amma sai dai wacce kun san ba babban zina ba kun gane ko amma dai ita wagga mata za a rubuta mata zunubin zina Allah madaukakin sarki shi kiyaye wallahi da wakan in kana da mata in za ta hita kai an ka ce da samu turare ba mazan ba mazan unguwa ba ta sa ma turare ta yi ma wanka ta sa ma kaya masu kyau a ina a gida amma a waje yi mata hijabin da sai ya kai eh, ta sharan ƙasa an ta ce ya mata ce to wa za ki gwada makayan da ni miki sai mata hijabi dole sai ta sashi ka sai mata niqabi amma in tana cikin gida babu ruwanka duk abin ta gada ma ta sa ta sa in ta iya ta samu kan hwai kun san kan hwai da Hausa san kun eh shi da cikin gida babu duka irin wannan doka duk wani abu mai tsan da ka ji ai magana banda cikin gida in ma karma yana ta banda inda mahaifiyarta ko inda babanta ko inda wa kuma ko babanta mai imani don na ga wani program da na gani ɗazo da sai wani wani mallamin makaranta da wani oba su waɗe sun wada sun waɗe su ciki kai wallahi Najeriya ana abubuwa shi yasa kai ta ganin laifin hukumomi shin don Allah zan in tambaye ka an kai an kai ma alƙali mutun ya wada ya ce ciki ya alƙali zai mai hukunci shi yasa don Allah wasu shari'o'i in ba da kai aka yi sau don Allah mu basa baki kun gane ko wallahi yan alƙalai da yan sanda da yan sifil da sun ka faɗa muku waɗansu abubuwa da ka faruwa gare mu wallahi sai ka ƙila ka fara kuka sai sai ayi asubahin abin ganka bai abin don aza haka ko dabba ba ta irin wa'annan ɗabi wallahi malam da za su faɗa ma abin to asirin da suke yi shine sa ma waɗansu ka ta ganin lahinsu yanzu irin waɗannan akai ma alƙali su don Allah yanzu a ƙaƙa alƙali zai yi mutum na yawwa ƴarsa da ya haifa ta cikinsa ciki don Allah ku yanke mai hukunci a bari ya ta haihu shi ya kamata sai mu gani shi jika na yana ko ɗana yana waɗannan abubuwa sun taru gare mu sun yi muna yawa don hakan ga ina kiran kaina ni mai magana abubakar malami da duk wanda ka saurare na mu yi hankuri mu tuban mu Allah ga zanuban mu sai Allah ya taimake mu ya kawo mana sauki kowa ya san ne tsakani ne da Allah kowa ya sani kowa ya san matsala ce wallahi da ka tuban mu Allah ne tuban mu Allah mun ka tuban mu Allah wallahi muna samu suke cikin unguwar mu to in unguwar mu ta samu lafiya insha Allah ta'ala makwata mu na samu makwata har gari ya zama garin kirki har kasa ta gami ina ta mu fahimci wannan ina roƙon Allah ina ne daidai Allah ya karba ina kurakure suka auku Allah ya gafarta mini subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.